ma'abota sauraron radio barkanmu da sake dawowa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da shirin da muka yi ma suna da ilimi da fahimta su ne tafarkin rayuwa ko malam na'am jagora su ne jagororin rayuwa su ne tafarki a karma kallon to ai ya ce jagora bisa tafarkin ka a samu kana da jagora oke to Allah ya sa Allah ya taimaka eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san hanyar Madina amma sai da ya dauki dan jagoran da zai kai su madugu madugu wanda zai kai su hanyoyin da ba a sani ba Allah ya yi Abdullahi ibn Urayqit da wannan malamai suka kafa hujja cewa ana iya ɗaukar kafiri cikin wani abu wanda za a amfanuwa da shi in ba zai cutar da musulunci ba in kuma babu musulmin da zai iya ba.
To Allah ya muna shagora.
Amin amin.
Aka na maka Allahu yanzu mulkutar da za mu je kai tsaye bayan mun gano cewa akwai muhkam akwai mutashabih na alqur'ani Na'am.
sannan kuma mun ga cewa akwai lokacin da muke zuwa mu ɗauki qur'ani yahi yawan istimali na wannan abubuwa Na'am.
to yanzu muna son mu ga cewa wata ran mutum yana iya ga wani abu cikin alqur'ani sai ga kamar fa abin nan akwai dan cin karo Na'am. Shine suke kira cikin tafsirul Qur'an bil Qur'an akwai abinda ake cewa al-jam'u baina muhimut ta'arud. Shi al-Qur'ani ba zai karyata alkur'ani ba alkur'ani ba zai karyata sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ingantatta ba Eh.
sai dai idan kana da karamar fahimta Mm.
kana buƙatar ka san yaya ne za a haɗa ayoyin Eh.
wannan kuma dole sai ka koma ma malamai to shi yasa zamu dan bada misalai kaɗan yadda zaka iya fassara wata aya da wata aya don ka fahimci inda aka sama gaba misali idan muka zo kaga eh, ranar tashin eh, alkiyama Allah ya nuna cewa idan aka yi kiyama fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalu Yatasaalu.
idan aka yi busa cikin kaho fala ansaba bainahum babu dangantaka tsakanin mutane haka to alhali ko sai ce ranar tashin alkiyama fa idza ja'at as-sakha sai ce yawma yafirru al-mar'u min akhihi mutum zai gudu ya bar dan uwansa wa ummihi ya bar mahaifiyarsa wa abihi da babansa wa sahibatihi da ma'abuciyarsa matarsa kenan wa banihi da ƴaƴansa to ya ce babu dangantaka Mm.
alhali kuma nan kuma ya ce kana da uwa kana da kaza kana da ya tabbatar da dangantaka to nan sai a nuna maka cewa a abinda ake nufi da shi shine cewa dangantaka ba ta da amfani amfani an bata da fala an fa wato da yace fala an saba bainahum kenan fala an saba an nafi'a shi yasa kaf- kafirai yace istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa- wato wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab kaga alaƙoƙi sun yanke tsakankanin su dan nan da yace fala an saba bainahum nan yana nufin mai amfani amma banda ta masu imani ta masu imani tana amfanin su an gane ko sai zamanto an yi taksisin ta domin yace wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqana bihim dhurriyyatahum wama alatnahum Min min amalihim min shay idan zurriyarka ta yi aiki nagari kayi aiki nagari kana hawa na sarma misali na goma a aljanna sai Allah ce to zurriyarka tana hawa na bakwai ko na shidda a kai ta can kaga annasabo yayi amfani anan an gane ko shi yau fa an saba bainahum yawma idhin yace wala kama wala yatasaaluna ba za su tambayi juna ba alhali kuma sai yace waqifuhum innahum mas'ulun malakum la tanasarun bal hum al-yawma mustaslimun wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun kaga kafirai sun tambayi juna sannan kuma su masu imani su ma za su tambayi juna Fa- wa- wato abin nan wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa qana azabas samu to ya zamu yi da wannan sai mu ce maka a inda an kace maka wala yatasaaluna lokacin da aka yi busa ba a yi hisabi ba shi yasa ce fa idza ja'atis sakha in aka yi busa kafin a yi hisabi ba mai tambaya wani amma lokacin da za a kama hanya ta wuta nan na da Allah ce waqifuhum innahum mas'ulun nan ne wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna bayan an kama hanya kenan ana nufin ba za su tambayi juna ba lokacin da aka yi busa ba za su tambayi juna ba kafin a yi hisabi bayan an yi hisabi yan wuta za su tambayi juna yan aljanna za su tambayi juna na'am agar makalla wannan abin da ya shafi muhimmin ta'arud ya kasance ne da zamanin mu ta akhiri ko kuma tun lokacin a sahabbai akwai da littattafai da dama tun zamanin sahabbai in ka diba cikin fathul bari zaka ga ibnu abbas an yi masa tambayoyi akan irin waɗannan ya bada amsa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai sun taba tambaya kan irin waɗannan abubuwa yace to su bar kutsa ma abubuwan da ba su sani ba saboda qur'ani ba a sabkar da shi ba dan ya karyatar da sashen shi akan sashi Haka.
da sauran abubuwa amma dai malamai sun yi littattafai kuma akwai mas'aloli da dama waɗanda mun fara gabatar da su a sunna tv eks an gane ko eh, insha Allah ta'ala za mu fitar da kamar mas'ala dai za su kai kusan dubu biyu akan irin wannan in Allah ya ba mu rayuwa da iko amma zan faɗa ma ɗaliban ilimi littattafai saboda su koma zuwa gare su daga cikin littattafan da ke da amfani a wannan babi akwai daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab na Muhammad al-Amin Shanqiti akwai as'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi sannan akwai fawaid fi mushkilul Qur'an na Izzuddin Abdul Salam Sultanul Ulama sannan kuma akwai izalatul ilbas an kalami rabbin nas na ustazu doktor Ahmad Al-Khatib Al-Misri mutum zai samu mas'ala sun kai dubu biyu akan wannan ga ta'wil mushkilil qur'an na tawil mushkil Qur'an na Ibn Qutayba duk da yake shi yana da wahala saboda ba murattabu hasba suwar yake kuma ba mutaqaddim ne Yawwa.
sai haka wannan zai dan ba mutum wala na'am akar maka Allah sai kuma abin da ya shahi jam'ul ayat fi mawdu'in wahid jam'ul ayat fi mawdu'in wahid abu ne mai kyau zai taimaka ma mutum wajen tafsirul Qur'ani bil Qur'ani kuma yana taimaka mutum wajen tafsirul mawdu'i yanzu misali sai in ɗauki ayoyin da za su magana kan ƙasa a cikin alkur'ani to kaga ayoyin da suka yi bayani kan ƙasa suna da yawa sai in kasa su gida biyu ayoyin da suka yi bayani kan halin ƙasa a duniya da waɗanda suka yi bayani kan halin ƙasa a lahira kaga sai in san menene ƙasa adadin ƙasa nawa ne kaga bakwai ne Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna ƙasan nan da Allah ya halicce ta akwai sai da tana eh,
tana motsi tana motsi tana jijjiga sai Allah ya saukar da duwatsu arrawasiya arrawasiya kaga sai ka gane ga yadda take sannan kasan nan Allah ya halicce ta saboda ta zamanto matattara alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwatan kasan nan ta nan zamu samu abinci ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan ta zamanto kamar shimfida was samaa bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sai ka tattaro ayoyin da suke magana kan kasa ayoyin da suke magana kan sama ayoyin da suke magana kan mala'iku ayoyin da suke magana kan ubangiji ayoyin da suke magana kan lahira ayoyin da suke magana kan aljanna ayoyin da suke magana kan matan aljanna misali ayoyin da suke magana kan inuwa aljanna ayoyin da suke magana kan yan wuta ayoyin da suke magana kan abincin da ke cikin wuta ayoyin da suke magana kan nau'in abin da ke cikin aljanna sai ka samu maudu'i he da dubu haka ne ake fitar da maudu'ai to kenan kaga sai ka tattaro ayoyin da suke magana kan wani annabi misali mu dauki annabi Musa sai mu ɗauko ayoyin da suke magana kan shi kaga sai mu samu labarin annabi Musa game da yanzu cikin alkur'ani can an ce kaza can an ce kaza yana cikin at-tafsirul mawdu'i saboda mawdu'i ne muka ɗauka kuma yana cikin tafsirul qur'ani bil qur'an domin za mu bayyana dukkan mas'alolin ne da ayoyi na alkur'ani na'am na'am ina fata an fahimce ni to wannan yana taimaka ma ɗalibin ilimi wajen tafsiri sosai kwarai da gaske Na'am.
na dan bada misalai na'am malam bantin abin da ya shahi tafsirul mawdu'i Na'am.
ah, muna son mu san al-muta'alliqat misali To, almuta'alliqat abin da ke cewa almuta'alliqat su ne idan aka kawo kalima tana da abubuwan da take buƙatuwa zuwa gare su.
Mm.
Zaka iske wani lokacin galibi ba a ambace su ba a nan, amma ana buƙatar su. Yanzu misali da Allah ya halakar da Fir'auna ce wato fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula sai ce inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha a cikin wancan abu da aka bada bayani na halakar Fir'auna la'ibratan akwai abin daukar wa'azi liman yakhsha ga wanda yake jin tsoro yake jin tsoron mi sai aka yi shiru Mm.
ba a kawo ba to kaga ana buƙatar maf'ulun bihi shi yasa ɗaya daga cikin malaman Libya Ibrahim Rufaida in ban manta ba yayi wani littafi wato magister kinsa da ya bincike a ƙasar Misra shi dan Libya ne al, al, wato al-hadfu fi asalibil lughati al-arabiyya Mm.
yadda ake hasfu ana hasfukin kaza ana hasful jumla ana hasfu kaza to ta nan zaka gano al-muta'alliqat kenan yanzu misali ya zance sai in ce liman yakhsha ga wanda yake jin tsoro yake jin tsoron mu yake jin tsoron azabar lahira domin sai Allah ya kawo azabar kafirai yake cewa inna fi dhalika la'ayatan liman khafa azabal akhirah lalle ga bayanin da anka bayar na harkar da fir'auna an gane ko to kuma koko da mutanen da suka gabace su can a cikin suratul hud akwai abin lura da man khafa azabal akhirah ga wanda ya ji tsoron azabar lahira shine maf'ulun bihi wanda aka shafi Mm.
to shi shi ake kira al-muta'alliq domin idan ba haka za ka yi ba ba za ka iya fahimtar fassarar alqur'ani ba to kaga ko a fi- cikin kissan Musa ma da ta zo cikin suratul zariyat sai ce wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin ati minukuni wa qala sahirun aw majnun fa akhadnahu wa junudahu kafin wannan a cikin kissa ta annabi lutu sai da yace wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al azab al alim azab al alim kina azaba mai radadi na lahira kenan to kaga kenan wata rakna fi qissati Musa aidan ayatan lil ladina khafuna al-azab al-alim ina fata an fahimce ni sai zaman to kenan nan azaba ake nufi ko ta duniya ko ta lahira dukkan su suna iya shiga ko kuma liban yakhsha ga wanda yake jin tsoron Allah domin mai jin tsoron Allah shi ke jin tsoron azabar duniya shi ke jin tsoron azabar lahira ko liman yakhsha ga wanda yake jin tsoron wuta kenan mai jin tsoron wuta shi ke jin tsoron sabon Allah shi ke jin tsoron Allah ina fata an fahimci ni kenan sai kai at-talazum baina wato al-muta'alliqat muna da muta'alliqat al-mahzufat kun ka misali na addu'a masalan na'am eh to shi addu'a ba muta'alliq bane Mm.
shi yana daga cikin tafsirul qur'ani bil qur'ani addu'a Mm.
domin eh, kafin eh, bon bari mu tayi dai akan shi yanzu idan muka zo addu'a addu'a addu'a cikin alqur'ani shi idan mutum ya addu'a me yake so a karba a karba ko to sai mu kalli addu'o'in da duk sun ka zo cikin Qur'ani da waɗanda suka yi su da na musulmai da na kafirai wacce ce an ka karba wacce ce ba a karba ba sai mu yi tafsirul Qur'ani bil Qur'ani Mm.
misali annabi Ibrahima ya roki Allah yace rabbana eh, wa ba'ath fihim rasulan minhum ah rabbi ij'al hadha al balada aminan yace Allah ka sanya makka ya zamanto gari mi amin da amintacce sai Allah ya ce li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi mi at'amahum min ju'in wa amana wa amanahum min khawf Allah ya ba su aminci sai wannan ya nuna maka cewa ashe addu'a annabi Ibrahim an yi mi an karbi an karbe ta tunda Allah ya ce ya ba su aminci Haka, haka.
wa idda anna albayta masabatan linnasi wa amnan mun sanya shi wuri ne wa man dakhalahu kana mi Haka.
kana aminan Allah ya umarni a bashi tsaro kidan kaga sai zamanto Allah ya karbe addu'a annabi Ibrahim eh warzuq ahlahu min as-samarat Allah ka arzita mutanen shi wa- wato da as-samarat an gane ko ko warzuqhum min as-samarat la'allahum yashkurun a cikin suratu Ibrahim tunda nan muna bakara ne ah to an arzitar da su ko ba su ce Allah ya ce a'a wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhaffaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan shin ba yujibu yuba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna shin ba mu tabbatar musu ba da cewa mun ba su harami amintacce kaga an karbi addu'arsa sannan yujiba ilaihi ko tujiba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ana kawo samarata a wajen shi kenan kaga ya nuna Allah ya arzitar da su haka kenan kaga ya nuna Allah ya karbi addu- addu'a annabi Ibrahima sannan yace ehm yake cewa annabi Ibrahim ya addu'a ce rabbana ya ubangijinmu wa ba'ath fihim rasulan minhum Allah ka taro musu da manzo daga cikin su ko ba haka ba yatlu alaihim ayatuka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim Allah yace Allah ya taro ya turo manzo ah sai Allah ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Allah ya taro a cikin ummiyina rasulan manzo a cikin su kaga addu'a annabi Ibrahim ta samu mi ta samu karbuwa ja'akum rasulun min min anfusikum laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim kaga Allah ya karbi addu'a annabi Ibrahim da wannan malamai duk da yake ba nukta mu bace suke cewa babu wani mutum wanda ya taba yin addu'a Mm.
wadda ta fi ta annabi Ibrahim don wasu na cewa addu'a ta annabi Musa ita ce ta fi girma don ya roki Allah Allah ya sanya Haruna ya zamanto annabi an bashi annabta kenan ko kaga addu'a ce mai girma sai malamai suka ce a'a ta annabi Ibrahim ta hi don shi ya roki a tado manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ya karba kenan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi wato annabi Harun ina fata an fahimce ni Haka.
to wallahu ta'ala alam to wannan mun bada misali kenan duk inda ka ji an yi addu'a cikin Qur'ani sai ka tai ka duba shin an karbe ta ko ba a karbe ta ba waye yi ta musulmi ko kafiri addu'o'i suna nan cikin Qur'ani barjat barjat barjat amma ko wata ran malam za mu iya ganin cewa tasrihan ba a ce an karba ba amma tana yiwa an karba Eh, to Kamar wa- misali idan muka doki kissa ta annabi Musa Na'am.
lokacin da yake cewa walamma tawajjaha tilqa madyana qala asa rabbi an yahdini Sawa as-sabil.
salat walamma warada ma madyan na'am shi wannan za a iya cewa an karba karbawa ai akwai sarihan wanda yazo cikin Qur'ani akwai wanda Eh.
mutadamminan ne Eh.
ko mutadammanan kenan akwai karbawa daga ta ga fili ta zo Mm.
ina fata an fahimci akwai karbawa da kuma a cikin ma'ana ne za mu fahimci in mun hada ayoyi tabbas an Yawa, karbe an ta karbe ta.
eh wannan shine ya kamata mu fa- mu- Haka.
mu fahimta yawa aka roga lafiya alkai tunda in ka duba bari ma in baka misali kaga ga wala mawara da ma a Madina ta nuna cewa ya kai Madina kina an shiryar da shi tunda har ya kai Madina amma ta fuskar ma'ana muka fahimce shi amma akwai sarihi qala rabbi shrah li sadri annabi Musa ce rabbi shrah li sadri sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kas- kathira innaka kunta bina basira sai ce qala qad utita su'laka ya Musa Mm, an duk baka tambayoyin nan.
to duka kaga nan ya hito sarihi kenan Mm.
dan saboda mu gane bambanci tsakankanin su eh aka rauka Allah idan muka doki alkaifiyat wajen abin da ya shafi tafsir shi alkaifiya yadda abu ya faru mun ba da labarin Allah cewa agara kana ala fir'auna an nutsar da fir'auna to ya aka nutsar da shi ko ma cikin shu'ara da yunus kaga yadda aka nutsar da shi ina fata an fince ni ko kuma alkaifiyat sai abu ya zo dunkule sai qur'ani ya faɗa maka ga yadda yake a cikin suratul baqara Allah ya ce wa idh wa'adna musa 40 laylatan ko wa idh wa'adna musa 40 laylatan ina fata an fince tunda imamu abu ja'far da abu amr da imamu yaqub sun karanta wa'adna wa'adna da mun yi alkawali wa'adna can wa'adna mun yi ma Musa Shi alkawali kuma ya alkawali.
wa'adna mun yi Musa da alkawali da Musa mun yi mai alkawali yazo shi kuma ya cika kuma ya ya zo zo, mm.
ko kuma wa'adna a'a mun yi alkawali da shi karfafawa ne saboda wani lokaci fa'ala tana Eh, nufin kawai aikatawa tauhidi.
malamai sun yi tawjihul qira'a to almuhimmu dai Allah ya ce an yi alkawali da Annabi Musa 40 lailatan kwanaki guda 40 ko Eh.
darrai guda 40 dan ka wani wajen ce lailatan dare na aka nuhi mallan ka san wani sai ya zo ya ya kutsa eh to na arba'in ya ce amma a cikin suratu wato al'araf sai bayyana cewa arba'in ɗin nan ba jere suke ba Ba jere suke ba.
wa wa'adna musa salafina lailatan ko ko wa wa'adna musa salafina lailatan tunda mun ce imamu abu ja'far da abu amr ibn al-ala da yaqub sun karanta wa'adna to wa wa'adna musa salafina lailatan ko wa wa'adna musa musa salafina lailatan wa atmamnaha bi ashirin ashirin.
kenan kaga can talatin ne sannan aka kara mai da goma sai ka gane alkaifiya can a cikin suratul bakara an zo su an zo da su a jumlace amma a cikin suratul a'raf an bayyana kaifiyar su Kaifiyar talatin ne su haka.
sannan aka kara goma Mm.
wallahu ta'ala sai a'lam kuma az-zaman wal makan to az-zaman wal makan shine a faɗi abu amma ba a faɗi za- lokacin da aka yi shi ba kuma ba a faɗi wurin da aka yi shi ba Eh.
to kaga ana bukata a san a wani wuri ne misali Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah sai ce mi ubangijin halitta ubangijin halittu to ina ne ake ma Allah godiya nan yayi shiru Mm.
amma idan ka koma wani wuri sai ya nuna maka cewa da duniya da lahira su ne wuraren da ake wato gode ma Allah walahul hamdu fil ula wal akhirah kaga godiya tana ga Allah fil ula wal akhirah a duniya da lahira ina fata an fahimce ni sannan kuma a cikin suratul l- l- l- saba sai ce alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah kaga Allah yana go- ana gode masa a lahira Haka.
gashi nan kuma masu imani za su gode mishi mala'iku za su gode mishi wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdu lillahi rabbil alamin wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazana inna rabbana laghafurur shakur Na'am.
da sauran ayoyi sannan kuma to a wani wuri ne a wani lokaci ne sai yace fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna ashiyan da safiya wa hina tuzhirun da lokacin hantsi kenan wani kowane lokaci ana gode ma Allah sai faɗi lokutan da ake gode ma Allah Haka, haka.
to kaga na az-zamanu da al-makanu kenan an faɗi abu ana bukata a san a wani wuri ne Mm.
an faɗi abu ana bukata a san wani lokaci ne haka ina fata an fahimta haka Mm.
yawwa to idan muka doki al'amur wan nahi cikin abin da shahi tafsirul mawdu'i To, a tafsirul mawdu'i misali in muka ɗauka al'amur wan nahi.
Mm.
Al'amur shine an kai umarni, in an kai umarni me ake bukata?
abi umarnin Eh, Abin umarni ko?
Mm.
To sai Allah ya ce, wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Imam Nafi' da Ibn Amir sun karanta wattakhidhu kurika.
Mm.
Jamhur sun karanta wattakhadhu Mm.
sun riƙa. Kenan kaga can an ce an umurce su su yi Mm. ittakhizu kuriqa kurika Mm.
nan kuma an ce ittakhadhu sun riƙa.
Mm.
kenan ka ganin tafsirul qur'ani bil qur'ani bainal qira'ati ya nuna maka qur'ani ya tabbatar da cewa sun yi imtisalin wannan Haka, al'amari haka.
to shi yasa duk umurnin da yazo cikin alqur'ani sai ka dauke su daya biyu uku sun kai umurni nawa sai ka kama su gaba ɗai in kana tafsirin qur'ani ko ka gano qur'ani ya faɗi an aikata su a karara ko ko ta ta huskar ba a karara ba amma akwai ayoyin da in an hada su za su nuna cewa an aikata sai ka nuna cewa to an aikata
haka ban sani ba ko an na fahimci fahimta ni sosai yawwa malam. sai na hani shi ko hani kuma shine in an ka hani mutum ya ake so da shi ya bari ya bari ko ba haka ba bari na bari in ji malam bahaushe Mm.
bani isra'ila Allah ya ce kada su sai da ayoyin shi wa i- wato wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinuna lin- latubayyinunahu lin-nasi Wala tatimi taktumuna.
wala taktumuna kaga Allah ce ya umurce su su bayyana Mm.
kuma ya hane su da mi wala taktumuna kar su boye shi Mm.
a to so sun ka boye shi suka boye sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba haka الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون kaga sun boye ashe busu aikata hanin wato busu hanu ba daga hani da aka aka yi musu shi yasa Allah ce fa nabazuhu wara zuhurihim kaga sai suka juyar da shi bayan shi bayan su suka jefar da shi bayan su washtaru bihi samanan qalila sun ka sai dan abu kaga ya nuna maka hanin da aka yi musu Ba su busu hannu ba ba. Mm.
bal ma ba su ba hadda zurriyar su da ta zo sai ta aikata wannan banna fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuduna الارض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون to daga nan kuma sai ka gane cewa wato zuriyar da ta zo ita ma ta yi banna kuma za ka gane cewa da ba su yi ba hanyoyi suka bi da dama yuharrifuna al-kalima amma wadhihi suna canza kalima wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al-kitab wa ma huwa min al-kitab kaga sai su karkata harshen suka sa tsammanin suna karatun qur'anin ko littafin nasu ba littafin suke karatu ba bal ma kuma su daga ciki sai suka koma suna rubutu na ƙarya su danganta shi zuwa ga Allah fa wailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyastaru bihi thamanan qalila fa wailul lahum mimma kataba kasabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibuna kaga sai ya nuna maka busu busu bi umurnin Allah ba kuma sai suka bi hanyoyi ga hanyoyin da suka bi sai kai tafsirin wannan wato aya ayoyi da wannan aya kenan duk hani idan ya zo sai kai lalaba shin da aka yi hani in na'am inda Allah ya ce an hanu ko Allah ya ce ba a hanu ba yawa sannan kuma shin misali bayan inda ya ce an hanu ko ba a hanu ba shin waɗanne hanyoyi aka bi in an aikata ya aka aikata abin in ba wato in an bi umurnin Allah shin da aka hannu din kakane aka hannu sannan kuma in ba a hannu ba waɗan bi hanyoyi ne aka bi wajen keta wannan hurumin sai ka tattara ayoyi masu yawa daga nan sai ka haɗa mawdu'i kai tafsirul qur'an bil qur'an wallahu alam aka ramaka Allah almajirin malami mu je alasilatu sitta malam mu bar su a karshe eh su a bar su a karshe mu bar su a karshe sai kuma alqur'ani da muke samu a karmakan Allah tunda mun yi magana ka abin da ya shahi muhkam da mutashabi da na'am tafsil da abin nan wata nan alqur'ani yana iya zo mana da abu bai fassara mana shi ba ina nihin al-ibham wal idah to kafin al-ibham wal idah akwai wata mas'ala ta annafiyu annafiyu na'am annafiyu korewa annafiyu korewa idan qur'ani ya kore abu wani lokaci zai kore shi ne gaba ɗai wani lokaci zai kore shi ne yana nufin amfanin sa ina fata an fahimce ni an gane ko yanzu misali mu'tazila da wanda ake cewa mu'tazila da khawarij suna labewa da annafi in qur'ani ya kore wani abu sai zuwa kawai su ce to ai babu shi kaza in dai ya race son rasu misali suna cewa babu ce to ran tashi alkiyama to sai a tambaye su shin babu ceto mi ake nufi sai ce muka ai an ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a ko la bay'a fihi wala khullata wala shafa'a to kaga la bay'un fihi nafiyun ne an kore jinsiya la bay'a fihi ta zamanto ma wato korewa ce sarihiya saboda in an kai mai kasara ya fitowa karara sai su ce maka to akwai bai'u ranar tashin alkiyama babu saye da sayarwa babu suka ce babu eh ga aya dan ta faɗi
wala khulla akwai abokantaka sai a ce babu sai ce to wala shafa'a in ka ce akwai ce sai ce maka ya za a yi ka kore ka ketare waɗannan guda biyu ya za a yi ya za a yi ka ketare waɗannan guda biyu kawai sai ka zo sai ka tabbatar da wannan kaga saboda mi sai su maka la annafiya lil jinsi ce to ya za mu yi da wannan sai mu ce musu to tunda mu ahlus sunna muna yin da hadisi kuma hadisai ko sun ci karo da son ran mu inda sun inganta dole da mu aji son ran mu mai aiki da hadisi sai mu ce musu a ai akwai bai urana tashin alkiyama to sai su ce to ja aya ka san su rigima su a ja aya na su da yan qur'ani mu wala kullu mu ce akwai abokantaka da tashin alkiyama su ce ja aya Allah ya ce babu abokaci akwai sai mu ce a kai abba ka gane ba kai abba gane ya kore duka amma sashe yake nufi to ina dalili sai mu ce maka inda addalilin mu akwai bai ranar tashin alkiyama ko ma cikin qur'anin ka yi dalilin qur'ani ko eh to mu koma cikin qur'ani inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi kaje Allah ya ce ya sai rayukan mu'minai inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bar ma hadda qur'ani sun kace anfusu ba ta bukata amwalu ba sai a wuri guda a cikin alqur'ani anan jahidu bi amwalikum wa anfusikum amma nan dai an kace inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya sai rayukan mutane da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna amma suna da aljanna ashe sai ka ba Allah kanka gaba ɗaya da dukiyarka da matanka da ɗiyanka shi Allah ya baka aljanna a yi tunanin kawai ba a yi ma Allah aiki a zauna kuma a shiga cikin aljanna kaga wannan ɓanna ce bi anna lahum aljanna sai Allah ce yuqatiluna fi sabilillahi suna yaƙi dan ɗaukar kalmar Allah fa yaqtuluna wa yuqtaluna ko fa yuqtaluna wa yaqtuluna yawa su kashe a kashe su ko kuma sashen su ya kashe a kashe sashi wa'adan alaihi alƙawari daga Allah haƙƙan tabbatacce fit taurati a cikin at-taura wal injili da injila wal qur'ani da qur'ani sai Allah ce mi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi ku yi bushara da cinikin da kun kai da Allah taurati wal injili wal qur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah wane ne fi cika alƙawali fiye da Allah ai babu shi babu sai ce to fastabshiru ku yi bushara bi bai'ikum da cinikinku kasuwanci kenan ashe an yi kasuwancin nan ina ne za a biyan su ranar tashin alkiyama na fata an fahimci ni Haka.
to ka gani sannan yace ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina tayyibatan fi jannati adn dhalika al-fawz al-azim ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani hal adullukum shin kuna son a nuna muku as-su'alu huna lit-tashwiq kwadaitarwa sawar begi in ji malaman zauri hal adullukum ala tijaratin kuna so in shiryar da ku zuwa ga wata wato kasuwanci tunjikum min azabin alim wanda zai tseratar da ku daga azaba mai radadi to ga kasuwancin tu'minuna billahi ku yi imani da Allah kaga an fara ciniki tu'minuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzo watu jahiduna fi sabilillahi ku yi jihadi don daukar da kalmar Allah ashe ana na ana san ciniki eh bi amwalikum wa anfusikum da dukiyarku da kawunanku in kana da dukiya ka sa in kana da ilimi ka sa in kana da rayuwarka ka sa ka zan dan agaji ko kuma lokacin jihadi na musulunci akwai daula ta musulunci ka shiga karkashin gwamnatin musulunci ka yi jihadi haka an gane ko Mm.
duk wanga ciniki da kakai da Allah ƴaƴanka ka sa su su yi ma Allah aiki an gane ni ko ka aza su kai musu tarbiyya duk ciniki ne kakai da Allah matanka su bi Allah duk ciniki da kai kenan kuna yi da Allah wato jahiluna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai Allah ce yaghfir lakum dhunubakum shi ko Allah sai ya gafarta muku zunubanku kaga ashe kasuwanci ya fara Mm.
to wa yudkhilukum jannatin Allah kuma sai ya baku aljanna ashe akwai bai'u tsakanin bayi da Allah kuma ranar kiyama na za a cika shi a basu aljanna Mm.
to kaga labai un fihi ba ana nufin kowane ciniki ne ababu ba Mm.
ciniki irin wanda kake sawa tsammani Eh.
wala khullatun sai su ce to ai babu abota- abokantaka ko abutta Mm.
sai mu ce a akwai abutta amma ba ko ce ce aka kore ba ina wanda aka tabbatar ta Allah ya ce al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqina abokanan juna ranar tashin alkiyama makiyan juna ne amma banda muminai ashe su akwai alaka tsakankanin su akwai abota akwai abutaka Mm.
to sai mi kuma sai yake cewa eh, illal muttaqin sannan kuma wala shafa'a babu ceto babu ceto ga kafirai sune ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ko ba haka ba haka.
fa ma lahum an tadhkirati mu'ridin ka annahum humrun mustanfira farat min to qaswara za ka rubuta Allah cikin wannan aya da kuka shawo fa matan fa'um shafatu shafiru muna yin fahimci cewa cikin wannan aya ana nuna akwai ceto eh abinda zamu fahimta da su kafirai an ka ce ba za ta ba za ta- ba za ta amfane su ba Eh.
dalili kuma an ce ma salakakum fi saqar Mm.
bai mu yi karatu na gida saqar Mm.
mi ya kai ku cikin wutar saqar suka ce lam nakum minal musallina ai mu ba mu yin sallah eh ولم نكن نطعم المسكين بابو ciyar da miskini Eh.
wa kunna nakhudu ma al-kha'idina muna kutsawa tare da masu kutsawa na'am wa kunna nukazzibu bi yawmiddini sannan muna ƙaryata muna ƙaryatawa da ranar sakamako Mm.
ah to wa yake wannan aiki kafirai to tunda su ne sai Allah ce to fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfane su ba na'am amma masu imani sai ce wala yashfa'una illa liman irtada su mala'iku ba za su yin ceto ba illa liman irtada sai ga wanda ya yarda kenan sai ya yarda kai ceto kuma sai ya yarda kai ceto ga wanda ya yarda ayi masa ceto na'am an gane ko man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wa yake da izinin yayi ceto in ba da izinin Allah ba kenan sai Allah ya bada izini kenan ya faɗi ko cewa wala yashfa'una illa liman irtada kaga kore ceto gaba daya wannan kuskure ne ina fata ana fahimta ta kenan ba za a kore ceto eh, gaba ɗaya ba sannan kuma ceto ga kafirai ba za a kore shi ba gaba ɗaya don saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai ceci ammidinsa wanda kuma hadisai ne ingantattu suka tabbatar da wannan na'am ina fata an fahimta to da haka da wannan zamu kafa hujja insha Allah ta'ala na'am sai kuma abin da ya shafi al-ibham wal idah to shi al-ibham wal idah abu ne mai muhimmanci Mm.
domin alkur'ani zai zo shi mun yi bayanin al-ijmal al-ijmal shine abu a zuru a dunkule to amma malaman tafsirul qur'ani bil qur'an suna cewa shi al-ibhamu in an ce al-ibham yafi al-ijmalu fadin ma'ana na'am
yafi al-ibham fadin ma'ana Mm.
an gane ko ma'ana sai ya zamanto dunkulewa ta fi yawa ina fatan kafin ne zai shafi fage daban-daban to shi yasa zaka iske al-ibham kuma yana da sifofi daban-daban zamu iya samun al-ibham a cikin wato ismul jinsi ismul jinsi an ce ismul jinsi suna ne na jinsi zai zo a dunkule yana bukatar abubuwa da dama misali Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara yake cewa fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi ko hamza ya karanta fa azallahuma ash-shaytanu azallahuma ya sa su sun yi talallabiya zalla shine yayi talallabiya azallahu ya sa shi ya talallabiya sannan azalahu ma shi kuma kira'a ta hamza ya gusar da su kenan sai da yasa su suka yi talallabiya sannan ya gusar da su shine al-alaqa bainal qira'at ban sani ba kuma fahimta to sai Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi fatalaqa adamu min rabbih kalimatin ko fatalaqa adama min rabbih kalimatun ko ko ba haka batun da ibnu kasir haka karanta wa adama farfa nasiban kalimatihi bi kasrin walil makki aksun tahawwala inji imam shatibi to almuhimmu dai qira'a ta jamhur ta ce adamu ya karbi kalimomi tunda shi adamu shine fa'ili a qira'a ta kuma wato ibnu kasir wato kalimomi sun zo zuwa ga annabi adamu annabi adamu ba zai karbe so ko sai mi sai in sun zo daga wajen Allah babu wani cin karo tsakankanin qira'atin to kalimatin kin nan kalimomi waɗanne kalimomi ne kaga sun zo a dunkule mubhama amma a cikin suratu al-a'raf sai bayyana su qala rabbana ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين shine kalimatikin da ake nufi ina fata an fahimce ni misali a cikin suratu abin nan suratul a'raf sai Allah ce watammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru kalimar ubangijinka ta tabbata ga bani isra'ila saboda sun yi hankuri wace kalima ce kaga ne na zo da ita mubhama amma a cikin suratul qasasi sai ya bayyana ta wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun Allah ya alƙawlin zai ba su ƙasa zai tabbatar da su wa numakkina lahum fil ard ashe ita ce kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila ina fata an fahimce ni haka ismu jinsin misali zaka iska kamar ya zo a wani wuri da qaum kalima ta ƙawun mutane ina fata an fince bayan ce mutane ba a faɗi waɗanne irin mutane bane kaga Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu wato ad-dukhan yake cewa fir'auna kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim a cikin shu'ara wa kunuzin
na haka haikali na'am wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakisati kadhalika wa awrasnaha kauman akharina mun gadar da wannan kasar kauman waɗansu mutane akharina kaga kauman mutane ne ba gane ko su ne suwaye su amma sai mi sai yace abinda ake nufi da su bani Isra'ila a cikin suratu mi suratu ash-shu'ara sai yace kam taraku min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrasnaha bani Isra'ila kaga yanzu misali kuma a cikin suratul namli da yazo kan bayani kan Balqis da abin nan kissa ta da hudu-hudu ko ba haka ba da annabi Suleiman sai ce wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah shi annabi Suleiman ya kange ta daga abin da take bauta ma wanda ba Allah ba abin da take bauta ma wanda ba Allah ba rana da abin rana ko inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi kaga min dunillah kin nan ash-shamsu ta an gane ko wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirina ta kasance daga mutane kafirai shin mutanen nan waɗanne mutane ne sai gashi hudu-hudu ya bashi labarin su dan ya ce ahattu bima lam tuhit bih waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqina ko min saba'a bi naba'in yaqin kaga ashe mutanen garin saba'a suna ake nuhi kaumin kafiri da anan to kaga alqur'ani yana da irin wannan uslubi an gane ko sannan kuma malamai suke cewa game da abin da shahi al-ibham wa tafsil eh zaka iske in qur'ani yazo da wani abu wani lokaci zaka iske ya zamanto bayanin shi ta wata fuska a bayyane yake kuma bayanin shi ta wata fuska a dunkule yake kaga wannan shi ma yana da bukatar dalibin ilimi ya san da shi idan muka duba a cikin suratul an'am da Allah subhanahu wata'ala ya zo zancen ababen da ake ci wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayr ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukluhu waz zaytuna war rumman mutashabihan wa ghayr mutashabih sace kulu min samarihi idza asmara sace wa atu haqqahu yawma hasadi ko hisadi wa atu kubada haqqahu haqqinsa yawma hasadihi ranar da za a girbe shi kaga ta fuskar bayar da haƙi bayani mi shike mujmali a'a mufassal mufassali tunda an ce a bada haƙƙi ai kowa sai an ce a bada haƙƙi ya san an ce a bada haƙƙi amma lo wani lokaci za a bada shi kuma ya baya shi ya ce yau ma hasadi ranar girba shi to haƙƙahun nan wai ɗaya bisa goma zambasuwa Ko duka rabi ne ma za ka zambasuwa kwashe ka bada.
duka zambasuwa menene haƙƙin shi Eh.
kaga dole sai ka koma cikin nassi na ah, hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Eh.
kaga yadda bayanin shi yake Mm.
ina fata an fahimta Haka.
to kaga kenan wato shi alqur'ani a wani lokaci wajen almubham zai kawo abu mubham daga baya sai yi wajen tafsilin sa ina fata an fahimci ni wato ko kuma al-ibham zai zama to a'a abu ne wanda siyaki zaka kaddara shi Mm.
kaga duk cikin alqur'ani inda bani isra'ila Allah ce sun riki wani abu amma bai fassara menene suka rika ba kaga yace wala qad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhastumul ijra kun riki dan maraki sai yayi shiru ina fata an fahimce ni wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan Jasadan jasadan yadhfar.
sun riki mutanen annabi Musa bayan tafiyarsa ijlan dan maraki sai yayi shiru ina fata an fahimce ni sun mattakhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat sun riki dan maraki Mm.
shin sun rike shi mi kaga nan siyakin da zai baka shine saboda sun yi shirka kidan sun rike shi abin bauta Abin sai ka bauta, koma eh.
can cikin suratul taha Mm.
can zai baka labarin wa ma a'jalaka an qaumika ya musa qala hum ula'i ala athari Wa ajiltu wa ajiltu ilayka ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri ka fahimce ni sai wato samiru ya ri- ya- ya batar da su sannan kuma me yake nuna cewa sun rike shi a matsayin abin bauta tunda akwai masu tsaurin kai Eh.
sai su ce kai ba mu yarda da ruwan gaba ko ba haka ba Eh.
sai mu ce a'a to bari ka ji qur'ani ya faɗi nan cikin siyaki abin da ake nufi da shi rikon nan da sun kai da aka zo samiriyu Musa samiriyu sun kace suna ne Musa samiriyu da yake Qur'ani bai ce sunan shi Musa ba almuhimu dai samiriyu Mm.
can Musa na a a ba mu da labari shin shi na an Musa wanda suka kawo cikin kissa Jibrilu na yan rene shi Mm.
an gane ko Su- eh, amma kuma ya zan kafiri eh, Musa wanda Fir'auna ya rena ya zan musulmi wanda duk suke so shi ne ake kawo alkur'ani bai Eh.
tabbatar da su ba Mm.
kuma cewa cewa sunan shi Musa Samiri babu wani tabbaci akai amma almuhimmu annabi Musa da ya tattauna da su cikin wannan kisam yace fama khatbuka ya samiri ya samiri qala basurtu bima lam yabsuru bih faqabadtu qabdatan min athari rasul fanabathtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi قال فاذهب فإنك في الحياة أن فإن تقول لك- فإن لك في الحياة أن تقول لا لا مساس مساس.
وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا إيه.
ka kalli abin bautakka kenan dama kenan ittakhadhuhu ilahan Eh.
kenan sun rike shi abin bauta shi sa Allah ce wa kanu zalimin sun kasance azzalumai don inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma Bakar kallon akwai hikima cikin yin wannan abu.
eh saboda shi dan marikin bai Ah, san hikima cikin yin ibhami.
eh shine akwai hikima Mm.
akwai hikimomi da yawa amma wanga da muke akan shi Mm.
bari in bada amsa wanga da muke akan shi Eh.
sannan in bada wata amsa babba Eh.
mai daɗi To.
shi hikimar maraki bai cancanci ya zan Allah ba don su kansu sun yi Allah su bai ji bai gani Allah ce Oh.
afala ya rauna Allah yarji'u ilaihim qawla Mm.
wala yamliku lahum darran wala Wala nafa.
nafa abinda bai ji bai gani bai amfanin ka kai ma kenan ka hai Allah naka Eh.
to shi yasa dan bai cancanci Allah ma ya kira shi abin bauta ba shi yasa ce ittakhadha qaumu Musa dan sai dai kai ka kaddara ilahan dan Allah bai ganin cancanta ma ya ambace shi abin bauta ba Eh, amma shi al-ijmal wa tafsir yana da aghrad kathira mm, an gane ko suna da yawa mm, akwai wani doktor ma ismul mausul kawai ya dauke shi ya kawo a, wato hikama istikhdam is- ismul mausul to idan ka duba cikin wani littafi da ake kira dirasatun fi usuli tafsir na ustazu doktor kabir yunus na kano ya kawo su in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ya kawo al-ibham ko al-ijmal da asbabuhu menene dalilin da yasa ake yin shi akwai dalilai da dama can zaka iya samun dalili fiye da nawa da nawa me yasa ake yin al-ijmal wani lokaci saboda a um, suturtawa ina fata an fahimce Eh.
ni kamar suturtawa shi na daga cikin dalilin da suka kawo Mm.
ina fata an fahimce ni wata ran kuma saboda kazar in abun ba ma kamar irin wannan da eh shine kuka wanda da ambata.
gaya maka abin ai bai dace ta abin shi ba to kuma akwai abin da suturtawa ake yi Mm.
wa alaf salafatil ladina khulifu Mm.
akan uku waɗanda aka bari ba su ta wajen yaki ba kaga da sunan su ya zo cikin qur'ani Mm.
ko da an yafe musu abin sai Dan shi musu shi'a nauyi sai ya abin nan amma ko.
sai an ka ce wa alaf salafatil ladina khulifu ai shi dan shi'a ko an faɗe su ko ba a faɗe su ba sai yayi banda ce Allah shi mu tsari aka rauka lahu al-ibham al-idai nan mu bar shi haka To.
mu je wajen abin da ake cewa al-as'ilatu sitta to al-as'ilatu ko sitta as'ilatu zakka as'ilatu zaka as-sitta waɗannan as'ila ne waɗanda in ana son a hada duk maudu'i na duniya Duniya bari ka ba- ji Mm, duk binciken da za a yi a duniya mm, ko na addini ne ko ba na addini bane eh, duk aikin da ya shafi ilimi a duniya sawa'an tafsiri ne ko kuma hadisi ne ko kuma fiqhu ne ko usulul fiqh ne ko kuma lokaci ina fata an fince ne maudu'i na lugha ko maudu'i na sarf ko na hau ko balaga ina fata an fince ne ko kuma bincike ne na 'yan sanda ko bincike ne da ya shafi jarida ta duniya ko bincike da ya shafi shari'a ko binciken da ya shafi duk ma'ilimta na duniya ana gina shi ne akan waɗanga ababe guda shidda Kuma da kowane yare malam.
da kowane yare duniya kowane yare a duniya kai ba ma mutum ba aljini ko aljini na zai bincike to sai ya shiga cikin ruwanka To menene bari su bari mu malam?
kare su to waɗanga Eh.
idan ka same su duk maudu'in da zaka tattauna na bada wannan ne saboda mutum ya gane cewa suna abin ga da zaran kana son ka gane abu da kyau sai ka ɗauki wannan ababe guda shidda Mm.
da ka ɗauke su maudu'i yanzu in an kamin maudu'i dubu Mm.
ai suna tada hankali ko Eh, to na ƙara wasu dubu sun zan nawa dubu biyu, kai na ƙara dubu takwas sun zan nawa dubu goma, to yanzu sai a ƙara min wasu dubu goma dubu ishirin.
sai a kamin maudu'i dubu ɗari Eh, dubu ɗari da ashirin ko Ɗari da ashirin.
to sai a kamin maudu'i miliyar biliyan mm, ai suna da tada hankali ko Eh.
to da na aza waɗanga ababe guda shidda Mm.
in akwai yadda za a yi kai tsaye ina iya haɗa wannan maudu'i to- shi yasa bayani ne mai muhimmanci ga ɗaliban ilimi Mm, duk maudu'in da anka kawo ma duk hudubar da za ka yi duk muhadarar da za ka yi duk binciken da za a yi kamar 'yan sanda investigation zan ba da misali da kamar 'yan sanda saboda aikin su yana da muhimmanci da 'yan jarida Mm.
ka gane ko in ba da misali su ka gane ko sannan in ba da misali da jujoji masu shari'a Eh.
to a ƙarshe sai in zo ga tafsirul qur'ani bil qur'ani saboda shi ne muke akan shi eh, sai in fayyace bayani Eh.
to yanzu da wani zamu fara da 'yan sanda zamu fara ko da 'yan jarida a hara da 'yan sanda malam.
'yan sanda Eh.
to yanzu 'yan sanda sai aka samu wani mutum ya kashe wani mutum Mm,
ba a gan shi ba eh, to yanzu idan za a fara bincike mm, ya ne za su yi su bincike abu na farko suna son su san zatin mutumin da ya kashe mm.
to shine tambaya ta farko man Man, wane ne
mm,
ka fahimce ni sai ana son a san zatin wane ne ya kashe mutumin nan to ai tana yawa lokacin da ya kashe ba a gan shi ba mm, to ya za a yi sai a nemi in akwai wanda an kasan suna da adawa da shi mm, wane ne ya waya da shi ta ƙarshe Eh.
wane ne suka rabu da shi na ƙarshe wane ne suke neman mata guda da shi ya kasa shi eh, to sai a nemi alaƙoƙin da za su iya sawa a gano man ɗin nan mm, waye ne suke kasuwanci ko suka ko taɓa kasuwanci ko suka taɓa rigima kaga duka abubuwa ne wanda ana son a san su wata- Haka, to sai abu na gaba sai ma ma tana nufin sifa abu me?
yawwa sifofin abu ko kuma umiyeyi ya zama to abu ne wanda ba mai rai ba Mm.
misali to sifofin mutumin nan yanzu an gane wani wani dan wani Mm.
shin wani nan Mm.
dogo na Mm.
gajere na Mm.
baki na Mm.
fari na Mm, an gane ko ya fuskar shi take sai a nemi sifofin shi eh, to yanzu sai mu je zuwa ga tambaya ta biyu tunda mun samu man mun samu ma, ma sai mu za- mu je zuwa ga mata mata.
wani lokaci na ana son a san sha biyu na dare ne ya mutu Mm, karfe ɗaya na dare ne ya mutu mm, da safe ne ya mutu mm, a tantance lokacin sai su rubuta er mm.
domin shi man tana buƙatar ɗan adam ma tana buƙatar sifofi ko abu Eh, mata shi ko tana mata buƙatar tana buƙatar lokaci a wani lokaci ne abin ya faru Mm.
to sai mu je zuwa gaba da gaba Aina.
aina a ina ne Eh, ka gani localization ta duniya gaba ɗaya geography muna da continent guda biyar ko takwas nahiya takwas Mm.
to yanzu in an ce abu ya faru cikin nahiyar nan guda takwas wace ce daga cikin su Mm.
sai a ce Afirka misali mm.
kaga yanzu mun rage ki to daga Afirka a wace ƙasa ce Niger wannan.
muna iya cewa a Afirka ta yamma ko ta gabas ko ta kudu ko ta arewa in ma akwai ta kudu Ƙara arewa ragewa.
to yanzu an ka shigo Afirka ta yamma sai a ce to Niger kaga an ƙara raguwa to Niger wace jiha misali sai a ce Tawa Tawa wane gari sai a ce Kwanni Kwanni a wace unguwa sai a ce Sabon gari a Sabon gari a ina sai a ce masallacin juma'a a masallacin juma'a a ina gidan rediyon al'umma a gidan rediyon al'umma a ina inda ake gabatar da karatu kaga da wannan ne masu ilimin geography da localization ta duniya suke iya fahimtar abu yadda ya faru a wani wuri ne a duniya Eh.
da wannan ne aka yi map abin da suke ce ma cart ta Da- duniya mm.
yadda ake iya gane wuri Mm.
to mun samu mun samu mu aina.
eh aina to sai kuma kaifa mm, kaifa yaya ne abin ya faru shine yanzu polisai masu dibin yadda aka yi accident masu masu abin da kwasta kenan ya yaya ne abin ya faru Eh.
wani na ya buga ta baya shin mota nawa suka yi accident waheto dama waheto hagu ko mota hudu ne a'a shin ana ruwa ne suke gudu ko ko gudu ne yayi yawa ko ko sun taka burki ko ko sun sha kwaya ko ko dan giya na ga tuka mota duka za a gane ta yaya ne abin ya faru Ba haka.
shin motan nan wutacenta duka suna aiki burkinta yana aiki ba ta dauke da wata matsala shi dai ana son a san d- ka- ta yaya ne abin ya faru sai na ƙarshe limaza don mi abin ya faru to haka ne yan sanda suke aza investigation kinsu a duniya sai su ƙara da waɗansu abubuwa amma waɗanda su ne tushe wani zai ce ku asiri ne a babu wani asiri mallan kawai sanin ilimi ne in dai ka san ka'idar ilimi ai ba zai baka wahala ba Eh.
to sai mu je gaba to mu yanzu mun samu yan sanda sai mu je zuwa ga yan jarida Eh.
duk labari na duniya akan waɗanda gari ake gina shi mm, amma mutane da yawa ba su gane ba yanzu idan an ka ce shugaban ƙasa kaza mm,
to daga nan mun samu mandama mm.
domin man shugaban ƙasa Mm.
muna iya musan musan namiji ne ko mace Eh.
kaga man ta fito Eh, ma sifofin shi Eh.
gajere na dogo na baki na mm, ina fata an fice ka- kaga yan yan jarida sun ce shugaban ƙasa ta kaza Mm.
kaga sun ba mu zatin shi sun ba mu sifar shi eh, to yanzu sai suka ce ya je a ƙasa kaza Mm.
kaga aina ta hito eh, ziyara mata koko ya je ne ƙasa kaza Eh, wani lokaci ya- ya je can karfe kaza a lokaci kaza ko rana kaza ko jiya ko yau kaga mun samu mata ta hito eh,
to sannan kaifa ta yaya Eh.
jirgi ya hau Eh.
ƙasa ya tafi keke ya hau jirgi eh, eh, mota ya hau kasa ya tafi ko da yayi Ki- ta ta yaya ne ya Eh.
tafi koko da jan ciki na tafi koko kaka
eh, to limaza don me ya tafi Eh.
ya je neman a duba lafiyar shi Mm.
ya je kan ziyara ta alaka ƙasa.
ta gaban kasa ya je ne neman taimako Mm.
ya je ne kaza ya je ne kaza haka ne sai a tattara labari da na an kare da shi duk mai fahimta yana iya gane ga inda bayani ya samu za ka rama kalla kana ganin cikin wa'annan guda shidda Mhm.
akwai guda tana iya ta samu ba ta zo ba kuma labarin ya cika eh labarin yana iya cika in an ka samu masu muhimmanci daga ciki Mm.
ina fata an fice Eh.
saboda sanin don mi shugaban kasa ya balaguro ba tabbas bane ana iya nuna muku na abu zahiri Mm.
amma na kasa na can kasa eh, sai dai yau da gobe tana iya bayyanawa eh, bayani na ɗaya daga cikin su na iya bayyana abu gaskiya ne ko ƙarya ne an huta haka ina fata an fice ni Na'am.
yanzu misali an kace shugaban kasa kaza ya je kasa kaza sai an ka samu shugaban kasan nan yana cikin kasar shi Mm.
ai labarin ya ruguje gaba ya ɗaya.
rubuce Eh.
yawwa mu je aka rama kalla sai kuma abin da ya shayi alaƙa su wannan asiratu sitta da tafsiri Eh, to ka- mu zo ga yan ja- eh, jujoji eh, masu shari'a Eh.
masu ɗarme mutane mm, to su ko ya suke yi su gane mutum yana da gaskiya ko bai da gaskiya yanzu idan aka ce mutum ya aikata wani abu akwai wani mutum da aka ce ya aikata wata ɓanna mm,
to yanzu sai yan jarida suka yi bincike eh, jujoji suka yi bincike to jujun a ƙarshe sai ya gane ba gaskiya ba ne domin wani mutum ne aka ce ya aikata wani laifi mm, da aka kai shi a kotu sai shi jujun Mm.
cikin tambayoyin da ya masa tun da ka sai an ka kawo ƙara ka ce wani ya maka laifi sai ya tambaye ka me ya sunan mutumin nan suna da suna rubuta baka gane ba sifofin shi kana rubutawa yau shi kun kai rikicin sai shi rubuta mm, ka gane ko a wani wuri sai ya rubuta duk unguwar kana nan kana bashi na rubutawa yaya ne kuka yi kai ka buge shi ko shi fara bugun ka kaza kaza kaza kaza don me kuka yi wani rikici sai ka rubu- a rubuta to sai shi kira shi da ya kira shi aza waɗannan kana saba sai ce ba zuba haka kace ba okay, to yanzu shi mutumin an zarge shi an ce ya aikata wani abu mm, to shi kuma jujun mai bayani sai ya tambayi shi ya tambayi su mutanen da suka kawo kara shin wace rana ce kun ka ce mutumin nan yayi abin nan sun ka ce rana kaza a wani lokaci suka ce lokaci kaza shikenan da aka zo sai ya tambaye shi rana kaza kana ina mm, sai ce rana kaza shi na gari kaza mm, a ina sai ce yana a makaranta kuna mi kuma muna jarabawa shikenan sai ce to ya dage shari'a yanzu sai ya tura a wannan jami'a din mm, ko a wannan makarantar ya ce shin wai ranar nan ana ga jarabawa ko ba a yi suka ce ana ga jarabawa ta mi ta kaza to a wannan lokacin sai ya ce a kamai ka san a ja- a kusa- wasu jami'o'i idan zaka shiga zaka rubuta lokaci Da- kaza ni shiga da lokaci kaza in zaka fita ga lokacin da na fita shikenan sai aka zo sai aka ce ga lokacin da ya shiga ga lokacin da ya fita su ko sun ce ga rana kaza kuma wannan lokaci to da wannan shi wannan mai shari'a ya ce to abin da aka faɗa masa ƙarya ne dan lokacin da suka ce ya aikata abin ga wurin da suka faɗa shi Shi ko wannan kuma yana lokaci yana ta yana jarabawa an gane ko haka haka rama Eh, kalla to sai a ƙarshe alaran mutum da lokacinmu ya matso eh, eh, game da abin da shahi ilimin tafsiri.
mm, Yanzu misali idan aka kawo maka maudu'i na Ƙur'ani, mm, an gane ko ana son ka yi tafsirikin shi, yanzu sai- sai ka ɗauki yadda ake yin shi.
Mm.
Yanzu kaga misali alma'u ruwa, mm, ai ba da adam bane, amma muna buƙatar sifofin ruwa.
eh, To sai Allah ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mm, mubarakan mun sabkar da ruwa masu albarka.
Mm.
To ka tsaya ɗaya kai bayanin albarkan ruwa maudu'i ya ƙare.
mhm, sannan kuma ruwan nan sai Allah ya ce ya sabkar da shi daidai gwargwado wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin mm, daidai gwargwado kenan ma- ruwan nan ba haka ne suke sabka ba shi Allah ya san ya san yadda suke sabka eh, ina fata an fahimci ni to ruwan nan kaga sai mu samu mishi sifofi mm, ma'an mubarakan ma'an bi kadarin ma'an furata ta ta tahura.
ruwa ma'an tahura tsarkakakku Mm.
waɗanda idan suka same ka da su ne waɗansu malamai suka ce mi suka ce ruwan sama suna da tsarki kenan ruwan rijiya suna da tsarki sannan kuma ana iya ayi wanka da su ana iya wankan janaba Mm.
tun da tahura aka ce musu ba a ce tsahiran ba tsahuran shine mai tsarki ko mai tsarkakewa tsarkakewa, da.
sabanin hura tana da tsarki amma ba su tsarkakewa Eh.
lifton yana da tsarki bai tsarkakewa Mm.
amma shi wannan tsarki ne wato yana tsarkakewa shi Mm.
asa aka kira shi tsahuran Mm.
to yanzu mun ji wannan sai mu zo zuwa ga me yasa Allah ya saukar da ruwa Mm.
illolin suna da yawa ba za mu iya taskance su ba amma waɗanda suka zo cikin alkur'ani waɗansu muna iya istinbatin su Mm.
sai mu gane cewa Mm.
Allah ya ce ya saukar da ruwa linuhyiya bihi baldatan maita Mm.
dan mu rayar da garin da ya mutu wa nusqiyahu kuma mu shayar da ta ta hanyar ruwan nan mimma khalaqana abinda muka halitta an'aman dabbobi Mm.
wa anasiya Kathira.
da mutane masu yawa Mm.
sannan kuma cikin suratul eh, Am- anfal sai ce istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin ko murdafin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna wato Wale zama yana kulubu- bihi kulubu.
قلوبكم نعم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم النعاس امنه منه Mm.
وينزل عليكم من السماء ماء Mm.
ليطهركم به kaga ashe Allah ya saukar da ruwa liyutahhirakum bihi don ya tsakake ku da shi wa yuzhiba ankum rijza shaytani don ya tafiyar muku da datti na shaytan malamai suke cewa da wannan ake iya kafa hujja cewa ruwa suna maganin sihiri
Ruwan sama Eh.
kaga yanzu nan muna maganar ma ruwan sama da kuma ana mana ruwan sama ko Mm.
To kaga nan wannan suka ce don an ce wayo zai ba an kumri jasa shaitani ashe idan mutum yana fama da sihiri aka yi ruwa shi yasa ma ruwan farko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam galibi yana zuwa ne ruwa su taba shi yana cewa innahu hadithu ahdin bi rabbih Mm.
ina fatan kana fahimta ta kenan wannan ya nuna cewa ashe ruwan nan suna maganin mi suna maganin sihiri ayi wanka da su kuma a sha to yace wato wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijis shaytan sannan mi Waliyarbita ala wali yarbita ala qulubikum ashe ruwan nan daga cikin amfanin su suna isa dan adam ya samu ya gaji sai ya samu in yayi wanka ya ji cewa ya komo zam Eh, shi yasa ba su azumi suke haka nan kenan ba.
Ah, dole wa yusabbita bihi al-aqdam kuma dan ya tabbatar da dugadigai suka ce lokacin da aka yi ruwa kasa tana da tana da sulbi rairan yana w- cashewa da sahabbai amma sai aka yi ruwa saboda kafa su ta rinka tabbata Mm.
a ciki ashe ruwan nan akwai illoli da dama Mm.
ina fata an fahimci ni da, da Allah subhanahu wa ta'ala eh, yake sawar eh, a sabkar da shi daga ciki fitar da tsoro ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum Lakum.
dan a fitar da tsiro wanda yake arziki ne gare ku Mm.
an gane ko to eh, fitar da abin da ke cikin gonaki wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid to wannan kaga sai ya baka sifofi da, da, da- da- na ruwa da dalilin da sa ake yin ruwa Mm.
wanga na baka misali ne a cikin alkur'ani kafin mu liƙe sai mu bada misali da wato Allah subhanahu wa ta'ala da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Na'am.
yanzu idan muka zo cikin tafsirul qur'ani bil qur'an sai mu dauki Allah subhanahu wa ta'ala Mm.
sifofinsa da ayyukansa cikin qur'ani aya nawa zaka samu Dubu bai ma.
ka gani wa ilahukum ilahun wahid abin bautan ku abin bauta ne guda ne kaga mun samu sifofin Allah la ilaha illa huwa rahmanur rahim sunayen Allah gaba ɗaya a cikin alkur'ani sifofin sa ne Na'am.
huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asma'ul husna tafsirin waɗanda sunaye gaba ɗaya kare da maudu'i dan guda ma in ka dauka kafin ka kare bayani kashi ma lokaci ya kare Eh.
ina fata ana fahimta ta sifofi kaga nan mun dauke ma kenan sifofi Allah subhanahu wataala ayyukansa suna da yawa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was sa'abil musakhkhari bayna as-sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qiluna sifofi Allah kenan Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha an gane ko Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha Wa alqa fil ardi rawasi.
أن تميل بكم وبث فيها من كل آه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم Mm. Wa batta fiha من كل دابة كغني آه، صفوف الله سبحانه وتعالى آم، ألف لام را ألف لام ميم لام را ميم.
تلك آية الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير أمر ترونها ثم استوى على العرش مم.
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى مم.
يدبر الأمر كذا دو أيكن شني يفصل الآيات لعلكم لكم بالك تتقون.
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات وألف جعل لام ميم.
فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار duk aikin sana wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukhra inna fi zalika la tilkum إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح قاسنا سفوفين الله أيوكا الله kama كاكاما muka dora limaza kenan hikima ta Allah hikimar da Allah ya sayi su duka abubuwan da Allah ya halitta wa ma khalaqna samawati wal arda ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq Mm.
walakin Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa illa liya'budun misali to sannan mu zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda um, eh, lokaci ya dan fara matso muna Yeah.
sai mu kawo dai sunansa a alqur'ani ya zo wuri guda hudu Mm.
wa ma muhammadun ma kana muhammadun ala muhammadin muhammadur rasulullah Sallallahu sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba amma ba a saba kiran shi ba ya Muhammad saboda girmamawa amma duk annaba suka ce an kira su ya Isa inni mutawaffika ya Musa inni ana Allahu al-azizul hakim da sauransu ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa amma shi Nuhu khudh bisalam.
ya- yawa amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba a kira sunansa ba sai dai mi sai dai an ka bada labarin shi kaga wa ma Muhammadun kenan ma- wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul a cikin suratu Ali Imran ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin a cikin suratul ahzab sannan kuma ala Muhammadin Mm.
wato wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin suratu muhammad ko suratul qital sannan muhammadur rasulullah a cikin suratul fathi to kaga mun samu sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sifofin sa fa suna da yawa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan munira azizun alaihi ما لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سنن لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه صفه شتي تتلاوه matsayin mai- huwa talin yatlu mai karantawa ne kuma yana karatu kaga kenan duka abubuwan da manzo ya zo da su sifofinsa a cikin suratul a'raf alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil kaga ya amuruhum bil ma'rufi kenan amirun bil ma'rufi wa yanhahum anil munkar fa huwa nahin anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat kenan muhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith muharrimu yuharrimu alaihim al-khaba'ith kenan muharrimun alaihim al-khaba'ith ويضع عنهم اسرهم والاغلال عنهم التي كانت كانت عليهم فالذي kaga sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Qur'ani sai ka fitar da su kina kaga daga nan ka hada maudu'i to irin haka ne idan ka dauki sifofi sai ka yadda sifofi na abu in sun kai goma ko kuma wani lokaci ne aka yi abin nan a ina ne aka yi shi ya za a yi shi to haka ne sai ka hada ayoyi ka hada dubban maudu'ai Yana a duk takaice kalimar da an ka baka duk fi'ilin da an ka baka a zami shi waɗannan tambayoyi guda shidda in sun kai su wanda yake so yayi tafsirul mawdu'i dole sai yana da wannan waɗannan kwarai ku kuma ko ko bahasi da kai na jami'a Mm.
yanzu da na tashi kan bahasi na jami'a kalma guda ta manta ishe ni Mm.
mallaman da an kai tun tun da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama duk sahabban da ka gani da an kai labarin su tarihin su Mm.
kamar yanzu littafin ibnu hajar al-asqalani an gane ko na abin nan na at-tarajum wanda ya kawo eh, al-isaba fi tamyiz as-sahaba duk sahabi man ta isa kai ta- kai labarin shi al-isti'ab na ibnu abdul bar man ta isa sannan ka je zuwa ga sifofin shi kenan duk tarihin tarajum na malaman duniya gaba ɗaya da manza ka iyawa duk wani mutum wanda ya shahara a musulunci sai ka saman sifofinsa kawai sai ka yi risala ta majistar ko doktora nan da nan ka kare da wani dan siyasa ne wani wane ne da ka ɗauki manta ishe ka shine wane an haife shi wane a lokaci kaza yayi kaza yayi kaza in yana da rai yanzu yana kaza in ya mutu shikenan manta ishe ka sifofinsa aikinsa a ina aka yi shi a ina ya rayu a ina ya mutu ina fatan fice ne haka dai ake hada maudu'i wato asulu na hada maudu'i kuma duk fi'ilin da an ka baka fi'ili ne aiki da an ce maka fa'ala ya aikata katala ya kashe daga nan sai ka nemo waye yi kisa miye sifofin shi wa aka kashe ina fata an fice ne a ina ne aka yi kisa wani wuri ne aka yi kisa yaya aka yi kisan don me aka yi kisa haka rokala ko za ku yi dan ƙara maimaita muna asilatu zakayan nan to as'ilatu zaka as-sitta mawdu'i ya matso Na.
shine man wane ne Mm.
ma mine ne ko ko sifofin wanda aka faɗa Eh.
mata a ina ne Mm.
aina a wani wuri kaifa ta yaya limaza don mi Eh.
man ki da faransai ma ana iya cewa kuwa mata kan aina ana iya cewa u kaifa koma koma limaza furkuwa Mm.
da english kuma an ce man who ma to shi kuma Why?
why a Why?
why kamar dammi ne wato mata dai ana nufin when Mm.
aina ana nufin eh, when shine ab- abin nan when ana nufin Kan.
eh, a'a w- when ana nufin kan wani lokaci sannan aina a ina ne where sannan kuma kaifa how Mm.
sannan kuma limaza why Eh.
ina fata an fahimci ni.
Eh.
to kenan eh, wannan dai a gurguje ga masu jin ingilishi mun dan kawo gurgudu gurgudu ta mu gudunmuwa gurgudun hali abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Masu saurare nan za mu ja labulen shiri, insha Allah ba mu gyatsa ba, amma haka za mu gintse.
Mm.
Ah, Abin da muka faɗi ya zama daidai, Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Sai gobe insha Allah za ku ji mu da sabon shiri insha Allah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh